To masu kallo ku da uwar haka, ni ce ta taku malama zindin wacce dai kuka sani da Fatima ƴan Kasim. To ina nan dai babban ku ba, kar ku gaji da ni. Na ƙara kawo muku wani sabon abu, sabon al'amari. Wato zofuna ne ga su nan, kun gan But amma they are not ordinary, ba ordinary zobe ba ne. Wato suna da kyau sosai. suna magungunan abubuwa sosai kamar mu mata su yana maganin abu biyu zuwa uku zuwa hudu zuwa biyar ma duka amma zan ba ku misalai kaɗan daga cikin aikin da zoben ke yi ga mu mata ga mu 'yan mata yana ƙara mana kwarjini farin jini ga mu mata a wajen maza ga matan aure kuma yana ƙara musu ga matan aure kuma <laughs> zindam <laughs> kuna tare da ni da matan aure kuma ga matan aure yana ƙara musu ni'ima daɗi kenan ko wajen mazajen su sai kuma matsi shi ma yana matsa mace zobe ce ga tunan dai amma they are not ordinary kun gan shi kun gan shi kun dai san malama zindin ba ta zinduma muku ba sannan kuma akwai na maza sun kun gansu nan na mazan ya bambanta na mata ku ganin matan shi kun ga sun shi kuma kalan shi na matan but na mazan farare ne shi ma na mazan yana da matukar kyau ku maza kusan ku yanzu maza ina ji da ku wala mazin din na ji da ku kuna ta ba da ku ba da ku yanzu na koma yi da ku na bar matan fannin ku nake